Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Wato kaɗan daga cikin wato abubuwan da ya sa wato al'umman jihar Kano yawanci da yawa ba sa ƙaunar wato mai girma gwamna injiniya Abu Kabir Yusuf wanda kuka sani cewa wa a lokacin da aka ba sa wato aka rasa a matsayin gwamna na jihar Kano babu aikin da ya fara a jihar Kano. kaman rasau abin da ya fara yi kenan a jihar Kano rasau irusa nan irusa nan irusa nan irusa nan yana daga cikin abin da ya sa al'ummar jihar Kano yawanci suka tsane shi kuma har ya kai ga yawanci yan fatin sama a lokacin ma sun nuna kamar cewa injiniya Abba Kabiru Yusuf baya musu daidai a jihar Kano sannan kuma idan har ku manta ba injiniya Abba Kabiru Yusuf daga baya ya zo ya fito ya yi bayani kamar cewa wato duk abubuwan da yake yi a jihar kano abubuwan da ya rige musu alkawarin cewa zai yi ya ce da ya fara kamfen ɗinsa a jihar kano babu abin da ya sa shi ya ci zabe banda wayannan abubuwan da shi yake rusawa saboda kafin ya je zabe da ya je kamfen kuwa abin da ya musu kamfen da shi shine wato idan ya hau wato kujera zai karbo wato filaye ne zumunto na gwamnati wanda wato tsohon gwamna which is gandu ne ya karba ya sa suna sunayen sa ciki shi dai karbe su a matsayin zai karbe su a matsayin wato na gwamnati jihar Kano kenan shi kuma abin da ya sa shi ya rusa wajen gidajen kenan bayan ya hau kujerar ya ce zai shiga ma jama'ar jihar Kano alkawarin da ya dogo musu lokacin kamfen kuma ya cika bayan haka kuma sai shataletalen da aka rusa lokacin shi ma yana cikin layi wanda yana cikin alkawarin da ya imam al'umman jihar kano kamar cewa in ya hau kujera shataletalen kano shi ma ya rusa shi a yi wato na zamani kuma ya kawo magana kamar cewa wancan shataletalen kano wannan bai yi ba because of security purpose saboda tsaro ba don komai ba za a iya boya a wurin a halbi mutum mutum ba san waye yake wurin ba saboda haka aka rusa shi shi yasa yanzu nan an da wani sabon style na ka mai wanda kai ban ka shi yanzu na kasa cewa zai baka shawawa shi yasa shi yawa yana abubuwan gaba daya saboda haka ubangiji Allah ya sa mu dace